bayan yan kuma masu sauraron da masu kallon mu a ilimin salama ilis addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da fatan mai cikin kushin lafiya da fatan an waye gari lafiya a wannan zama namu wanda ji muka fara kawo muku shirinmu na fasarwa ilimin tafai wanda jiya mun kammala littafi littafi mai albarka na aƙida al'aƙida ce tsahawiyya yau na tare da littafin atibiyani fi adabi shamsin qur'an na babban malami abu zakariya ya haifi shafi nauyi malin da aka sani abu ushri mamu nauyi wanda wannan da zama a ne ma'ana shi ne faɗakarwa da bayani da jawabi a kan da hamar hamarin na makaranta makarantar ma da ta maunin ya yi da ta cikin ta ɗari shida da sabbin da shida ban jira a sallan daga makusa mutum duba ga yanayin lokaci littafi ne wanda ya kunci babuka guda goma cikin babu farko ya shafa abin da shafa lallan karatun ƙwa'ani da falalan masu karanta shi wanda cikinsa zan fara zuwa ga abin da ya shafa sabaka albabul awwal babu ya farko ya tsarakin min fadilar tiratun ƙwa'an dangane da gaya maka wasu ɓangarori shi ne a tsarar gaya maka wasu ɓangarori na hadisai wasu ɓangarori na ayoyi من فضيلة تلاوة القرآن اسكي مغانا كم فللك القرآن وحملته دكما مكر تنسى دماء تنسى وحمل جلده حامل كما أتي حفظ جلده حافظ نعم قال الله عز وجل وبنجي وقت التركيا فدا ما يخرج بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروا سرا وعلانية يرجون تجارة يرجون تجارة تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah mulki ya ce inna ladina yatluna kitaballah lalle dan da suke karanta littafin Allah sai bibiyar ma'anarsa ba a cewa karatu tilawa sai ya zama karatu ne da tadabburi da bibiyar ma'ana wannan cewa talayatu tuluwan والقمر إذا تلاها talaha na rantsuwa da wata تلا ya biyo يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه إن الذين يتلون كتاب الله لن يؤمن في كرة كتاب الله وأقاموا الصلاة ومسكتين صلى وأنفقوا ومسكت شيء مما رزقناهم لذعبنا مقابلات الشيء سرا أقوي وعلانية أبيني يرجون تجارة suna fatan wani kasuwanci ne suna kwatsayin wani kasuwanci ne lan tabur wanda ba zai taɓa karewa ba zai taɓa lalacewa ba da yi wasu da hudu don cika musu lada da ke ayyukan su mai bi da hu don kuma ya musu ƙari bin fadli daga cikin falalarsa innahu lallai ana mutu shirki ga horon mai ya fi halibi ne shakur mai yawan godiya ga bayansa warawaina عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ما لتمرجوا لسند تريان تريان كوزوا في عثمان عفان يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتعلم خيركم بقي خيركم من تعلم القرآن شنو اللي يكون القرآن وعلمه ويكون يدش رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيح الذي هو أصح الكتب بعد القرآن بخاري رسول أن حديث أشكال التاب ما في إنجنج شنو أصح الكتب ما في إنجنج لتبعي بعد القرآن بين القرآن وأنا عائشة رضي الله عنها قالت أرسل لنا إن شاء الله أرى مسجدتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة yace annabi ya yaqra'u Qur'an wanda yake karanta qur'ani huwa mahirin bihi yana qurani yana gogagge da shi qur'anin ma asfaratul kiram barara yana tare da wasu mala'iku masu haske alkiram masu girma al-barara masu da'a ga Allah wanda zai karanta qur'ani wanda yake karanta qur'ani wa yata'ta wa yata'ta fi kuma yake inda inda cikin sa huwa alim shaqun القرآن لنا باش وهذا لهو أتران ينزل أدبي رواه البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النسابوري في صحيح أي جمع وعن أبي موسى الأشعري أنك قول بعض موسى الأشعري شين عبد الله بن كيف الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن وتوقع المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي كانت القرآن مثل الأترجة kamar ga wasa ne ga wasa rihuha tayyib kamshinta mai daɗi wa ta'amuha tayyib ɗanɗananta mai daɗi wa misal mu'min misal mu'mini allazi la yaqra al-qur'an wanda bai karanta qur'ani misal tamra kamar misalin bushashin dabino ne da riha laha ba shi kamshi wa ta'amuha wa hulwun kaga ɗanɗananta ko mai daɗi dabino ba shi da kamshi bushashin dabino ومثل المنافق مثال المنافق الذي يقرأ القرآن والذي يتلقى القرآن مثال الريحانة مثال ولي ترارين كنين الترارين أجرة الريحانة ريحها طيب كذا أمشنسا مجادي وطعمه همور أن أنا تكون بأتي هذا ديك أنت هنا فريسة أو مجادي أما شو تشتبه بجوبتي ومثل المنافق مثال منامك الذي لا يقرأ القرآن ولا باكر في القرآن كما سيد الشنظالة كما رب مثال بنا بنا أو تبكوا أو بنا أبداك ليس العريشم بعد ذا أمشي وطعمها هون أن أنت لا تسيني لشيء رواه البخاري ومسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعنا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى lalle Allah mutu sarki ya rufa bi hadin kitabi aqwaman Allah yana daga wasu mutane da wannan littafin wa yadhu bi akharin wasu kuma mutanen Allah ya darka ke sai dan ku fi Qur'ani wanda kama Qur'ani kamar da Allah ke so da manzansa to wannan Qur'ani zai dauka shi wanda ya wata rayuwar ta kai da kashi da shi Qur'ani zai darka ke shi ba mutum وعن أبي أمامة الباهري سيدي بن عبد الله الباهري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكنادي ماذا عنا سلم يا جماعي اقرأوا القرآن وكرت القرآن فإنه يأتي يوم القيامة ذذر لا القيامة شفيعا لأصحابه ينام جدا ما أبتل رام فيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم لا حسد با جالت وني ولا حسد إلا كثنتين فجدت أشيء أبو بيوت أبو نفركم رجل آتاه الله القرآن mutumin da Allah ba shi Qur'ani ko wai umu bihi yana tsaye da wannan Qur'ani ma'ana yana ya amal bihi yana aiki da shi ana al-layl wa ana annaha a lokuta na dare da lokuta na yini wa rajulun da mutumin da ya zama atabu Allah malan Allah ya ba shi dukiya ko ya fiko ko yana ce da wannan dukiya ana al-layl a lokuta na dare wa ana an-nahar da lokuta na yini rawahu al-bukhari wa muslim ورويناه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مروى النبي والدنا عليه يوم رواية عبد الله بن مسعود لا حسن إلا إلا بسنتين باش على تاوني وانا أكلا فاتيتي أو أشين أبو بيو رجل وتمن دي دمو أتاه الله مالا الله يباشر بك يا فتن لطه في الله يورش على فتي أكن كشي بيك يورش أكن بيك إنا كشيتا في الحقيقة أشين قلت ورجل نمجون دي دمو أتاه الله شكي الله ya علمي ilimi wa بها yaqbi biha ila من da yu'allimuha min kuma yana وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزلت من قرأ حرفا يولي كان تعرف في آية من كتاب الله من كتاب الله ولو حسن يعني كتاب أيك بلادها والحسن في عشر أمثالها شكما أن يوافي كتاب أيك ذا أباش كتاب وتتسوهما ko za a daga shi goma za a ƙuri ba na ce muku alif lamin harf ba na ce muku alif lamin harf a a alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun rawu abu isa muhammad bin isa tirmidhi wa qala hadith hasan sahih wa la bi hurayra radiyallahu anhu an abi sa'id al-ansari wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك يقول الرب سبحانه وتعالى ubangiji maɗauki sarki yana cewa man shagala gun ƙur'an wanda ƙur'ani shagaltar da shi wa zikiri wanda an mutu na ya shagaltar da shi an matsala ci gabar bukata kada da su bukatu za ku zana ku ci Allah sai ce gari barari ku zana ta karfi ku gina zikiri to a ɗauke Allah ce zan bashi abu bala ma sai sa'ili zan bashi mafi falala daga abin da nake bawa waɗanda suke roƙon وفضل كلام الله سبحانه سبحانه وتعالى فلا إن شان الله مدو تكفي على سائر الكلام أرجو من من غنم باي فضل الله تعالى على خلقه كما فضل الله تشيء أرجوها نتسع رواه المري وقال حديث حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن صلى الله عليه وسلم ياتي إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن wanda da ya zama a cikin sa babu wani bangare na qur'ani talbisin khari kamar rubutun gida ne kamar rubutun gida ne رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك يقال لسؤال سعد من القران لا اشوف بكر في القران رانا يا ما اقرا كان في القران ورتقي كذلك اسال الجنه ورتل غير القران كما قلت ترتل كما قلت تمثل في الدنيا كما إذا لك شيء كان علينا شأن من الدنيا فإن منزلتك عند الله وفإن منزلتك الشمس إنك عند آخر آية الذكر الشمس آية تقرأ وتذكرها روى أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي عن حسن الصحيح وعن معاذ بن الجبل وعن وعن معاذ بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انس ياتي من قرأ القرآن duwanda wanda ya karanta Qur'ani wa amin bima fi ya yi da abin da ke cikin sa ul bisa walida tabi za a sa wa iyayensa wani rawani yawon kiyama na ya ma da misalin bau'u wannan haskensa haskensa a sanu min bau'u sham shi mafi kyau daga hasken rana bibu yau duniya a gidajen duniya kuma ta nufi kuma labarin billahi ya da hada wanda ya aiki da shi an gane ku wani ayyan kuma da zuwa mutum sun ci zai na ga wani shekara wannan fa iyaye ne za a musu wannan adam وروى جاري بإسناده عن an abdullahi بن مسعود radiyallahu الله عنه قال ولا تمشي اقرأوا القرآن ko wani sai kawo su mu'alla a kan ibn mas'ud yace iqra al-qur'an ka karanta qur'ani fa inna Allah ta'ala bi mu'alla sama ta'ala la yu'azibu kalban ba zai azabta da zuciya ba wa al-qur'an wa tafkiyar ba wannan mawqufun an ibn mas'ud na'am wa ina hadha al-qur'an wannan qur'ani ma adbatu Allah ta'ala ya ce wato kamar wata غارك تعلم سبحانه ما أدبت الله تعالى غارك تعلم سبحانه ومن دخل فيه دون يجسوا أن غارة هو أن يعني ومن أحب القرآن دون يجسوا القرآن فليبشر هو فليبشر يمنى وعن عبد الرحمن وعن عبد الحميد الشماني قال سألت سفيان الثوري عن الرجل لا في سفيان الثوري أكون من يغزو yana yaki ahabbu ilaika am yaqra'u alquran a ko wani tabbin mutum ne tambaya a wa tufiyan ya ce mutum ne mutum ya je yaki shamsu ya udanka aw yaqra'u alquran kai kan alquran ya qala shi qara'u ya kan alquran ya ana nabi sallallahu alaihi wasallam qala domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum wa bi akhikum ta'lamu alquran wa bi kulli alquran wa alamu kulli kulli الغدير زهو في ترجيح القراءة تكرر جاية كراتو أكرر واتو da قرآني أكرر هو أبوى ذاته لإبادة التزويه لي استغفاري من تبارك كراتو والقارئ ƙur'ani akan wanda da yake ba shi ba ala gairi ba معنى بيبي تو انا اوا بيو اكو وفوش ثبت يا ثبت عن ابي مسعود الانصاري البدر لما هو مسعود الانصاري البدر عرس من الاسلام شيكم يا رسول وزم من داخل السلام قال يا ام القوم وان ده يكون متاني جاورن اسلا قومي اقراهم لكتاب الله وان ده يفي سكرت لتابع الله يفي سكرت لتابع الله يفي سكرت وهو مسلم وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال في كاد القراء مكر انت تتبن في اصحاب مدينه عمر سوء انفال عمر رضي الله عنه ومشاورته فيكم واحد كان شاور في شاور في مدرسه سبا وندي ابا كوتي مكر انت معلمين قبولا كانوا دتيجين او شبان كو سبعين shi ko inda ya ga kana da karatu kafin ci mai qur'ani ke ci mai Allah ya ci mai baya su wannan kina amma qur'ani da muke faɗa anan su ne masana addini a dunkule qur'ani ya shiga hadisi sun shiga kuma ya shiga ya rawahu bukhari bi sahih wa sayati bil bab ba'da hada wato ahadith hadisi da zo a babun da zai zo bayan wannan tadkhulu bi hadha al bab bi da za su shiga cikin wannan babu wa alam ya sani cewa annal mazhabul muhtar mazhaba a bar zaɓi ma'ana ra'ayi wanda za a fi zaɓa ko aka zaɓa alladhi alayhi man yu'tamadu alayhi min ulama wanda da ake togo da su ko ake jingina da ra'ayin su ma sai kan wannan ra'ayin shine Allah kira'atul Qur'ani cewa karatun Qur'ani a kubbaru mai tasbihi ta fara layin da ka zo na ka tasbihi والتهليل تكبرنا في التهيل له وغيرهما من الأذكار دون سوء إلا لكتين أذكار من الأذكار وأنت ظارج الأدلة على ذلك اللي ليس يوأت أدواء كما الباب الثالث بابنا في كرام أهل القرآن والنهي عن ذلك وتجرم ما ما أبتوى القرآن والنهي وبابنا لأكيد عن an iza'ihim akan cutar da su قال الله عز وجل اللهم يسكيتي ومن يعظم شعائر الله فإنها فإنها من تقوى القلوب قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له فهو خير له عند ربه وقال تعالى واغفر جناحك للمؤمنين وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اشتملوا بهتانا وإثما فقد اشتملوا بهتانا وإثما مبينا وبجد ومن يعظم شعائر الله duk wanda ya girmama wata alama daga cikin alamomin addinin musulunci fa inna min taqwal qulub lalle wannan yana da alama tsoron Allah da yake cikin zukatan bai alama gishi makarancin Qur'ani makarancin addini a dunkule wannan ne shi ɗaya daga cikin ginshikan musulunci kwarai da gaske sha'ir fi min sha'airillah na Allah ya ce wa mai yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girmama abubuwan da Allah ya girmama huwa khairul nas wannan shi bi ba to shi alkhairi ne gare shi inda rabbi ya wajen ubangiji ma'ana azar da zaka yi zai ja maka alkhairi a wajen ubangiji Allah ya ce wa fir janah ka tausaya ga kwadar da kai lilmu'minin ga yan cewa lilmu'minin waɗanda suke imani da irin abin da kai imani shi ne Qur'ani da Sunna qala ta'ala Allah ya ce wallazina yu'minuna lilmu'minin lalle waɗanda suke cutar da mu'minai maza wal mu'minat suke cutar da mu'minai mata bi gairi mafsata wa tare da abin da suka rubuta da nufi ba ba dai ne suka yi mafa wajen shi ta marubuta ne tabbas waɗanda sun ɗauki yawa kansu zalunci wa isa mubina da zunubi mai girma وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان حديث في الباب الثاني باب النبي وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال موسى يا رجل العلم وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن السلام إن من إجلال الله تعالى ينرغب سين جنوى مع الله وتسركي إكرامة بالشيبة المسلم جنوى مع أبو تنفرنا مع أبو تنفر مسلمين جرمما ما هو جمهور مسلم كرامة الشيبة المسلم وحامل القرآن جرمما واتو مكان القرآن غير غالي فيه وما بو عندي يترجع كعن القرآن إذا كلمة والذات عن بقمون دي توي هاي السبب القلوب شين مجاور كل حد أنقال لكم المجافة شين تجنب يسند wato banda wanda ya ƙetare iyaka kan Qur'ani banda kuma wanda ya tauye haƙƙinsa wanda ya tsaya tsaka tsakiya ya yi duk abin da ake so ya karanta Qur'ani ya san yadda ake furta shi ya san ma'anarsa ya yi aiki da shi ya nasiha da shi wa kiramatu sultan da girmama abucin mulki al muqsid adali rawahu dawud wa hadith hasan wa na'isha radiyallahu na qalat da suke cewa. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الناس منازله والناس لم يأخذ ثم أجي متعني أم تيانس رواه أبو داود في سنن والبزار في مسنده. الحاكم أبو عبد الله في علم الحديث هو حديث صحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لدى أن السلام كان يجمع بين الرجلين من قتل أحده jabir abdullahi da amsari ke cewa ɗin sallam ya kasance yana haɗa bayanan rasulai tsakanin mazaje biyu gawawaki min ƙasila uhudi waɗanda aka ce su a yakin uhudu su mai ƙulce ce ayyuhuma waye ce su aksaru akhzan lil qur'an yibisu tsananin riko da qur'ani fa idza ushira idan kai nuna musu ila adima nuna musu ɗaya daga cikin waɗanda za a rufe a cikin kabarin kaddama hoto ya sanya shi a gaba fil lahad a cikin wannan kabarin طول القرآن رواه البخاري وأنا أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدي من أن سلم أن الله عز وجل قال سوى ألا مؤذي من آذى لي وليا ألا يقول أجدوا لي تذكر من دولينا مرسولنا نقف فيها وقد آذنته بالحرب تنمى لم الشيء لياك لم الشيء لا الشيء لياك رواه البخاري yanzu kaga to kamar da ke cikin minhaj sai shi nawa yake cewa idan ya kunu ulama in ba malamai Allah yake nufin makaranta ba to ba laifin lillahi wa lillahi Allah ba shi da wani na wata mata fi sahihai anhu da nam anhu sallallahu alaihi wa sallam qala man aslam ce man salla subh junni sal asbah wa huwa bi dhimmati Allah yana cikin kariya Allah fala ya tsirban na kuma Allahun shi min zimati kan ku yadda Allah mai tsaki wato ce zai ɗauki fansa a kan ku akan wani karya wani alƙawarin su da da kuka yi fala ya tsirban na kuma Allah kan ku yadda Allah ya neme ku same ku bishi min zimati da cewa kun kete wani hajjinsa wani abu da ya baya wa kariya ko ya tsare wani imamai ne aljilai an kafa daga shugabannin nan guda biyu malaman nan guda biyu masu girma abin hanifa wa shafi'i رحمهم الله قال بنتي إن لم يكون العلماء أولياء الله إذا ما لم يبقى في أولياء الله وليس لله ولي الله بشر يكون ولي يجب من عدالي وليا دون لي قابالي ونمسك بنا ولا فقد آذنت بالحق نيمة الشيء جاي يسبب الشيء إذا إن لم يكن العلماء أولياء الله إذا ما لم يبقى في أولياء الله فليس لله ولي to Allah ba قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى ابن عساكر يمشي اعلم يا أخي كيسان يا كده وانا وفقنا الله وإياك لمرضاتي الله إذا تقدموا دكي تسام يدزا وجعلنا الله في اليوم من يخشاه وجوء الكيد اورانسا ويت اي كوميتي كير كي اي كي كي يو بوكينسا كوكي جين اورانسا حتى تبقى كي جين اورانسا ياتي ان لحوم العلماء للي نام ما لم يمشي ما غبا نام ما لم ينا دغبا وعادة الله تعالى في هذه الأفكار منتج فيه muntakisihim idan wa al'ada Allah ta gudana fi mun aftari muntakisihim Allah zai kace kace da duk wanda ya toyi malamai ma'lumatun wani al'ada ta Allah kowa ya sani duk mutumin da ya ci zarafin malamai sai Allah ya magani domin naman su da guba wa annan man hadalaka lisanahu duk wanda ya saki harshen sa bil ulama kan malamai bisalbi ta yi cin mutunci da cin zarafi ابتلاه الله تعالى ألا سيادة يتشك من موتك أو يموت بموت القلب تألم يتشك يموت الدنيا موتو الدنيا أن يتعاد أبوا ديو أبناء الخير كثيرا قليلا إيه ونجل ليحذر الذين يخالفون عن عمري يصيبهم فتنة يصيبهم عذاب الأجل وأن أيبا كنت أشخص من ذلك حرم على من وأن الذي سابع وقوم الرمى ذلك تثيتك المسلمون فتنة فقط جربوا عذاب الأليم أو يصيبهم عذاب الأليم قط عذاب الأليم الباب الرابع باب في آداب معلم القرآن شكل دبا ما لم القرآن ومتعلمه لدى دبا من قيم القرآن هذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب ونم بابه ده بابك البيد داخل shi ne manufan masar da ya sa na rubuta da littafin hadal babu wannan babu ma'al babai ne ba'alahu da babu kabi da su yi muku sun da littafin su ne da ya sa ma na rubuta da littafin su ne ne na dubban malamin ƙwar'ani da wanda ya koyar da ƙwar'ani wanda na da bi kake da shi ko tsawilin mutashir wannan yana da tsayi kuma ya rarraba gida gida gida na raba shi gida gida wa ana ushiru ila maqasidi muktasarat ita zan yi nuni zuwa ga manufar da zai saka koyi qur'ani ko koyar a takaice bi usule a fasale da zasu biyar hula shirku dan haddace wannan yayi muku tuki wa baqtuhu da haddace shi إن شاء الله تعالى معنى حفظه في الكتاب وضبطه الفجر نعم إيه، ان شاء الله تعالى قصد المفرد وفي خلاف المقري والتالي مي كراتو المقري مي كويل واو القاري ده كويل اكو كوير اول ما يجي المقري والتالي فرضوا اظن ده اكو يسو game koyo da koyarwa an yi tafi da bidan kojin ne ba fuskar Allah da wannan karatu Allah ta'ala Allah mu saki ci وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي أجلة مستقيمة وبنجد فوات عليه وما أمروا أو مرتبا يدقوا إبا إلا ليعبد الله فاسسي دنس أنت ألا دبوتا مخل سنة لو دين سنة من أنت أنت الدين يا أبي رجب أنا وأنا أبن ذاك أنا الدين إذا ما الله بسيني في رجب هنا فا مسكوتي وعزمين يوهاني تسجع تكوتي وعزمين كريا ويقيم الصلاة إذا سلّى ويؤتي الزكاة كما سوى الزكاة وذلك دين أي وانا شيء الدين من كيما لديك أي الملة المستقيمة الدين وانا يميتي الدين وانا يزمع نقري وفي صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كثير المخالف لمسلم لكما نحن نسلم إنما الأعمال بالنيات dukkan aika ba sa yi wa sai da niyya sai da ikhlasi sai da idan Allah inna كل likulli mar'in ma nawa وهذا الحديث من أصول الإسلام والنبي تمرتين جيش غير قائد جنا مسلمتي وروينا مروج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل إنما يحفظ الرجل على قدر نيته ينا سوى مكتوب هنا يسام samun kwalwa ta hajja على قدر نيته أقول قول النية niyyati a gwargwadon niyyarsa ma'ana kwalwa to yana da alaka da niyyar da take karatu wa an gairi an karɓi ƙarar daga wajen wani ko daga ba ibn abbas bai ce inda ma yau tsannan an yi mutane kyauta da bayoyi a laƙadar niyyati a gwargwadon niyoyin duk abin da Allah ya baka yana da alaƙa da niyyarka وروينا عن الأستاذ أبي القاسم البشيري رحمه الله تعالى قال يسأل الإخلاص أبو شريه يتوى شيء أكيد أن الله إفراد الحي بالطاعة شيني قيل تألا أيايب يبيي بالقصد للفاتحة وهو شيني أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى يعني فاتحة نيرون كفنتي تألا دون نتاعده أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى يعني يجي وتفنتي تألا a yayin da yake bauta wa Allah duna shekun akhar banda wani abu Allah kawai ke nufi min tafannu ilmi makhluq kamar yace zai idan ya jawo hankalin wani abin halitta ba dan wani fiki ba A aw yuktisabi mahamadatin ko neman yabo inda nasu a wajen mutane ba dan wani fiki ba aw muhabbatu madhi lil khalqi ko ka ce kana son yabo da wajen halitta aw ma'anin ko kan nufa to ma'ana min al ma'ani da ci ma'anoni سوال تقرب إلى الله تعالى ودي كبا لما تنسي قال الله با. قال لك يفشو أي قال كما ذي إنجل تأتي الإخلاص أولا أتنا بالإخلاص تصفية الفعل ولكي أي تنكا لتنسى تاشي عن ملاحظة المخلوقين قبارا حرارة وكلا أبا بغلد وأنت ذي مثلا مرعشي وأنا المرأة المرأسي رحمه الله قال يا الإخلاص شيء أكدا أن استوى استواء عن العبد با أي باوة يزم يا جلديتا يا جلديتا في الظاهر الباطن الظاهر يجب المعنى أبدا بك إنك بويا شكك إنك بجنا أبدا بك أغبا متعني لا الخير شكك إنك بويا وأنا وفي إخلاص كذلك kada ya ba da ma'anonin daban-daban wajen malam mu'an bin nun a kan daga birnin misiri rashin Allah alaiki talatu abubuwa guda uku min alamar ikhlas suna daga cikin alamomi da cewa mutum dan Allah ya nufi aikinsa ikhlas ne ke nufi istiwa ulmarshi wa zanni idan ma cewa kai da yabo da zaki a wajen ka dace ne min amat a wajen ga magarin mutane akwai yabo da wajen mutane ke fatattu ba su ake rufi ba a wajen kan kokari Mai ake faɗa ka kamar zuwa da wannan me suke cewa me suke yabo suke zaki cikin duk ba zuwa da wannan dan Allah ke yake wani siyano muke a amala fil amala da man ce kallon aikin da kai a baya sannan kake aikin yanzu ni da yi kaza ni da yi kaza a'a yanzu ko kake ka gyara aikin shine nisyanu rubitul a'mal man ce kallon ayyukan da kai a baya fil a'mal san da kake ne waqti ba sawabil a'mal fil akhirah kai ka nufaci wato neman ladan aikin da kai a gidan lahira ka so kake kai Allah ya Allah ya biya وعن الفضيل بن عياض أنكر أولي فضيل بن عياض قال ترك العمل لأجل الناس رياض kabar aiki na alkhairi saboda mutane sun ma ta riyani wal amal da ajilin nan shirku aiki saboda mutane shi ma shirka ne wal ikhlas ikhlas shi ne ayu afiyaka Allah ta'ala min huma Allah ya warkar da kai daga wannan ba dan mutane kake yi ba ba dan su kake bari ba kai dan Allah ka bari dan Allah wa an sa'al al-tustari an karɓo daga malam sa'al al-tustari rahimahullahu ta'ala qalati nazar نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلى نسيل الله تعالى وعده لا يمارسه شيء لا نفس ولا أول ولا دولي لكي تشوى نظر الأكياد ما تكون ما تكون سنجدوبا في تفسير الإخلاص وجم باو الإخلاص يا يذاتي تقول معنى لذاتي يباو الإخلاص ولم يجد مغير هذا بس سامو سما على wata tafi wannan da zamu ambata ba shine an takuna harakatu motsin mutum ya zama wasu kono da zaman ta guri daya fi sirri a koyansa wa alaniyati don yake a bayyane lillahi ta'ala wahda kiddan Allah kake ka motsa dan Allah ka zauna dan Allah kai dan Allah ka bari dan Allah la yumazitu shay'un baya takuta wani abu na wata manufa a cikin wannan abu da yake cewa? shi dan Allah yake lanarsu shi ba baya sa zuci wato baya sa sarrafa ci wace ba baya sa kudu wani ma abu sirri a cikin wannan aikin wala hawan kusan zuciyarsa wala duniya baya sa duniya wa an tari an karɓi daga tari sa kaɗi rashin Allah ta'ala kalin la ta'amalin nasu shay'an karka ka aikata wani abu saboda mutane wala tattaruku lahum shay'a karka bar wani abu saboda mutane da alkhairi wala tuqi lahum shay'a karka bayar kada ka bayar saboda mutane wala takshif lahum shay'a kada ka bayar musu da wani abu saboda su ba dan Allah ba da abu da zaka yi dan Allah zaka bari ka wani wa al-qusayri arzu daga al-qusayri sai aqallu sidiqi wato mafi kankanta ma'ana da za a ba wa gaskiya ko istiwa wato ko kace ikhlasi istiwa usfirri wal alani wato daidaitan zuciya da abin da ke fili ma'ana daidaitan abin da kake bayyanawa da abin da kake koyewa irin sanar da kake in ka cikin dare ba kowa ita kake in ka zo cikin jama'a an gani irin sanar da kake in ma bai wani a cikin mutane ya tsaye sana gyara ta a wani shi ga ya ce ya keɓa shi Allah wani harif al-muhasibi wani ajiyar da al-harif al-muhasibi wani cewa الصادق هو الذي Bani يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ولا يحب ولا يحب اطلاع الناس على مساكين الجزار من حسن عمله ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين. يجد سوى الصادق mai gaskiya mai imani na gaskiya mai ikhlasi wanda bi la yubali shi wanda baya ko in kula law kharaja kullu qadrin law da za a ce duk matsayin sa ya riga ya fita ya fadi fi qulubil khalq to fita wanda yake cikin zukatun bayi ya fita shi dai daga rage masa min ajal sana'a kalbi ya da haka dan ko ya gyara zuciyarsa ma'ana ya ki abin da mutane suke so abin da yin son wannan abu ke su zai wajen masa masana'a ko da mutane na duniya za su asirce suna kinsa wala yi shi mutsira Allah ba ya kuma mutane su sileka alamar da zar da ya yi kwayar zarra mai su shi amali mutane su kan kyakkyawan aikinsa ba ya so mutane da kwayar zarra alamar saƙil mai su kan kyakkyawan shi ne yadda nauyin kwayar zarra ba ya so wato ba ya so su gane sa. wala yakrahu istila annas ala sayyi na amali ko baya kyamata mutane su ga mummunan aiki da ya aikata fa inna karatu lidalika kyamatar ka da ta yi shi baya sai mutane su aikata abin da ke ba daidai ba dalilin dalili ne ala annahu aka cewa shi yushibbu ziyaratu indahum wala alkhairi yake nema وليس هذا من أخلاق الصديقين وأنا da يرغب أن أبي ummu mai nagari وانا غير يجي اذا قلت الله تعالى بالسلم اذا كلمة الله لكتكيع كلمة بشي لكتكيع اعطاك مرآة الذي لسان بارضبك والمجوبي تبصير فيها هي ذاك دين غني كو تاني ونم ودوم ذاك دين غنم كل شيء يكون ابو من عذاب الدنيا ومن عذاب الدنيا والاخره التي الله ما تحب ما ماكي الدنيا ولا الاخره وقوي السلف في هذا كثيره maganganun magabata a cikin wannan yana da yawa sharna ila hadhihi al-ahruf minha mun yi maka ishara mun muka nuni ga wannan bangarorin da cikin su tanbihan al-matlub da ya zama cewa an watsakar an tunatar akan abu da mu muke nufi a wannan littafi wa qad zakartu jumalan tabbas na abu wasu jumloli min zalika daga cikin wayannan irin maganganun nan ba a shari'a tare da shari'in su fi awwalin shari'in mu'azzab a farkon littafin تنام المهذب سر المهذب وضعوا في إليها سنقوم نقارا نقارا راقا وزوء أقول إنسان أبدا نأمبت أكثر تام المهذب من آداب المعلم لذلك لدب مالمي والمتعلم للآلبي والفقيه والمتفقي تمالا من دون وانت تأتي وياه ما لا يستغني عنه طالب العلم وفي نعمة إلى الأبد وانت طالب العلم بذوه يعطيك برسوله والله أعلم أن شيء مكتسب faslun rabewa filin العراق an عرب duniya da الذي بي ka ga ladabin farko fasali na farko malamin ikhlasi ɗalibin ikhlasi yanzu kuma malamin ya kawo da kai gabanin duniya kana da awon makarancin qur'ani zai kai malami ne to magana ka ce za ka zarbe irin yin shiga da 'yan duniya suke wai da suka rike rigar da suka sa motar da suka ba za ka ba lokacin wannan da abin da ya zama in ya zama idan a taka afuwan in ya zo maka ba su tare babu wani abu da shi wasu Allah ne gawa ya ja bayan kawo maka kuma mu tare da ramarsa shike amma ga kika ko kai da akwai kyawun da biyu a wajen kuma kana wani abu da yake wani dire ba fira kawai kaulika ana arabi duniya akan abubuwa na morewa da jin daɗi da duniya wayin baki ya kamata Allah ya kafi da bihi kada ya nufata da Qur'ani ta tawassulan saduwa ila ardin zuwa samun wasu duniya min arabi duniya daga cikin abubuwa na duniya mai malin kamar dukiya aure ya sace ko neman matsayi ko jahatin ko neman wata shiga ko wani matsayi a wurin fa'in ala asirani ko zama cewa ya fifici sau'insa da sakonninsa a cewa wani ba kyau wasu sana'in inda nas ko nemi yabo a wajen mutane wasu san wujuhin nas ilai ko ya karkato fuskokin mutane wajen sa a ce ai wani ai wani barci ai wani in ka ga yasa tafiyar da ai barci kaza kaza ai kaza ai kaza ba ruwan kan aw da awi zalim kuma ga mutum haka wala yashiru al-muqridu iqra'ahu bi tam'i yace kada wala yashiru al-muqridu iqra'ahu kada mai karatu ya bata karatunsa bi tam'in da kwadayi fi rifkin an gane ko cikin wasu tsaleku sauyinsa ya hasil lahu min ba'ali man ya tsara wa'ali don ya samu wannan kwaɗayin a wajen sashin waɗanda yake koya musu wannan abu kwaɗayin don ya samu abin da yake so a sashin wanda yake koya musu karatun tawa'u kanar rikku malam ko ka ce wala ya shi muku mukuritu kada mai karatu ya bada a karatu da ke koyawa bi tsamani wato da kwadayi firfikin cikin hankali a hankali a hankali da zai bi wato dan a ƙarshe ya samu wani abu wato a hannun waɗanda ke koyawa ya fi lahu min ba'dhi man yaqra'u alayhi wanda zai samu abin da yake nema a wajen sashen wanda yake musu karatu sawa'un kana rifku malam wato abin da yake so ya samu dukiya ce au hidimata ko so ke mata hidima wa yin kalla ko da ta karanta walau kana ana sirfin hadiyya da ko da ba wai ka roƙa ba ko ka yi karatun don a dinga kawo maka cututtuka ya ce ni ba na sama allati laula qira'atu wa ali ba dan karatun da ka koya masa ba lama a hada ha idai ba zai ba ka ba Allah ta'ala Allah ce mun kana ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد aya Allah ta man kana yuridu hayata dunya wanda kasance yana neman dukiya ta duniya da alkhairi ne duniya alkhairi duniya yutihi min hadawu bashi daga wani abin da ya ko yake so na duniya malu bil aqsi min nasib ba shi da rabo a gidan lahira Allah ya ce man kana yuridu ajila wanda yake kasance yana nufin duniya ajanna lahu fiha za mu gaggauta masa abin duniya a nan cikin gidan duniya din ma na sha'ur wurin yadda na so ko gurgurdan yadda muka so liman nuridi ga wanda shi ma muka so mu bashi al-aya wa ana ibn radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda an sallama yace man ta'allama ilman duk wanda ya koyi wani ilimi mimma yubuta gabi wajhu Allah ta'ala daga ilimin da ake nufa fuskar Allah da shi asali irin wannan ilimin sai dai idan Allah da ya ta'allamu bai koyi wannan ilimi ba illa li yusiba bihi arada fati sai zan ya samu ta dukiya da wannan karatu min duniya duniya dukiya ta duniya to lam yajid arfal janna wallahi ba zai samu kashin aljanna ba yawmal qiyamah arana alqiyama rawahu abu dawud isnadu sahih wa mithluhu ahadithu kathira wa an anas bin huzaifa wa ka'b bin malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من أنت من طلب العلم دك وندي نمي علمي ليماري به السفهاء wato dan ya jayayya mirya nara dan ya yi jayayya jahilai da shi au yukadira bi yadu ulama ko dan yana malamin shi yana da ilimi mai yawa au yasrima bi wujuhan nas ilai ko dan ya karkato da fuskokin mutane zuwa gare shi fal yatabawwa maq'aduhu min nas to mata ya tanadi mazauninsa a gidan wuta babu tirmidhi ya ruwa su ka'ad bin malik al adkhalahu allah an kuma allah da shi ka shi karatun nan wata ne fa'ida ba dangane da niyyar koyarwa ma'ana mai koyo da koyarwa lallai akwai abin da aka tsoratar da shi a kan su shi ne mashahura abin da aka tsoratar da ya fi ta'alim a yayin koyarwa wani ya hadar ليس هذا البحث كل الحذر ذكر انت هذا البحث من قصده التكفير وعدوا أكن لباتر يويت جماعة بكثرة المشتغلين عليه وعدوا ليويتور وعدوا أهل بيع فنشي هذي إذا تكتشو شيء سيجينا أهل بيع سيجري قوة ولا سيجي دعاء والمختلفين إليه وقت سكزوه ذاته ولد من وليحذر يجب أن تتعلم من كراهية إراءة أصحابه على غيره يجب أن تتعلم من الذي يتعمل من كراهية ألمانسة أو ظنوانسة ولحظر يبجي من كراهية إراءة أصحابه كراهية كل أعمل كراهية ألمانسة على غيره أو ظنوانسة بمن ينتفع به لأنه يقول أن ثم لا يجب أن أفعله كيف تتعلم من كراهية أصحابه ولا يؤذى كراهية أصحابه a'a wani lokacin ba ka gane darajar malamin ka sai ka je wajen wani sa ka ce la ya aiku insanu qadar shaykhi hatta yujalisu bi ba ba za ka san matsayin malamin ka sai ka je ka zauna da wanda yake ba shi kai kanka alkhairi ne su je wajen wani ke karatu za ka yi auna tsakanin mu'amalar ka da tasiri sauransu manufarka dai ya zai abin da aka haɓa na'am وهذه مصيبة ولا مصيبة يبتلى بها بعض المتعلمين المعلمين an jarabci sashen malamai da su aljahili jahili kaga wahabi musibatu musiba ce yi talabina an jarabta wato an wato jarabta wasu sashen malamai da aljahili da jahilai a gaba da ya amince da jahilai duk mutumin da baya so ya ga an ji wajen mana ana karatu sai wajen aljahili waye dilalatu kuma wannan alama ce dalili ne bayyana a fili min sahiha daga wajen mai yin wannan ɗabi'a ana su ne yin ciwo a kan mummunan niyyar sa ma'ana ba su niyyar niyyar mai kyau wa fasadi kawiyyace da ɓacin zuciyarsa ma'ana zuciyarsa ba mai kyau bace bal ya hujjatun kai wannan hujja ce qafi'a a yanke ala adil iradati ta'alim wa ta'ala haka cewa ba yana nufin fuskar Allah bane ko wajen koyewarsa ba Allah ke da karatu wa innahu yadda lamarin ke lau arada maha ta'ala da Allah yake nufi mutum alimi da koyarwarsa da ma ka riha zalika ba zai kyamuci hakan ba ba zai kyamuci ba mai juna ta karatu ba ban tsalin mace sai dai ma ciwo kansa ne a kan kansa ana arzu ba'a da ta'alimihi wa kada hasara ni da'a nake nema biyayya da Allah nake nema da ta'alimihi da koyar da ya zo a wajena wa kada hasara to shi ne ya zo ya koya kakwa min da'a na لا تم جيه قال لك لا تم وهو قصر بقراءته على غيره هذا الشيء يعني فاتح ذكراتين دي او زوانينا جالس علم قال علمي اكم ابو اللي سنع بينا فلا اعتبع علينا كباب جدي احمد ده كان اللي نبقى خلفه وأدرى وين هذه المسجد الإيمان من المجمع مجي على حلفه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله وأنا مرته مسند الإمام وذلك المجمع على حفظ الدم على مثل حق الجويعة بتشتنا نبعتها وبمامته وشي جابورة لأبي أبي محمد الداري عن علي بن أبي طالب يذكر يعني سيدنا علي أنه قال سيدنا علي يا حمد بن علم أنا كرم ما لغير أبي العلم يا كما أوكا يا كما أوكا علمي ما لغير أبي إشماله بأجل إلهم وإنما العالم ما لم من عمل بما علم وهذا الشيء وانده أي شيء لا أبدا يسجد باقوية كميسي كرتكرة وافق علمه وعمله كما حيث سيداك لإلم وسيكون أقوام ذات مثال يحملون العلم ذات سيداك أو سيما سيلم لا يجاوز ترقيه ما بايضك مقوش الساعة ما سيلك ذاك ذكرة أما أبو كرة في أسبابه yukhalifu amaluhum ilmahum aikin da yake saba ilimin wa tukhalifu sariratuhu ala min sannan kuma wato filin da yake saba wato zuciyarsu ma'ana abin da suke bayyanawa ya saba abin da cikin zuciyarsu yajlisuna hilaqan za ka ga suna zama a da'irori a majalisai yubahi ba'du ba'da sashin su yana nuna yana yau juna alfahari wannan duk ɗalibai na ne wannan duk kaza ne wannan duk kaza ne ni ne kaza ni ne kaza hatta illa rajul wallahi har sai ka ga wani mutum ya zama da cikin su da ya rubab yana yin shi ala jalisi ga ɗalibinsa an yi jalisi ila gari idan ya je wajen wannan sa wai da'awa wai ya bashi yana fushi ulaika لا تصعد أعمالهم وإنن أجلس السبادات أو سببا في مجالسهم لك إن تسكي تلك لك إن تسكي وننقل إلى الله تعالى ونأتي بذي جوزا لا تبتح له أبواب السماء ولا يكون الجنة حتى يجد الجمل في سن الخيار قال صاعد الشافعي رحمه الله أنه قال وجدت إمام شافعي والله لا يجوز أمر عن الخلق إنما الأمة al'umma da suke ta kokarin neman ilimi a wajena ina ma ta'allamu hadal ilma ina يعني علمه وكتبه من النبي إلى مثل الزبنة على ألا ينسب إلي حرب منه إنما إلى من سنتي بعد وجنة الكتابة على ألا ينسب إلي حرب منه كأرى أبو من عرف لا كأتي عيشة في حياتي لا يبينا da su ina ma a ce wannan karatu ne da cikin koyo a waje na kawai su ce su bar shi a iska ce wannan karatu ne kaza wani malami ya gaya mutu ka a ce shi a tuyi mafilun rabiwa fi a khalaki mu'allimin qur'an a cikin ɗabi'u na malamin qur'ani malamin da ke koyi qur'ani a tsaya a ce kai kana malamin qur'ani kai ne gwani kai ne gangarar kai ne cikin kai ne wayo ko kai ne alam ramma ko kai ne shek ko kai ne ustaz ko kai ne dakta ko kai ne professor ga shi ga abin da ake gaya ma wayan yanbaghi lil muallim ya wajaba ga malami an halaka ya dabi dabi'antu bil mahasin ya kawo da kyawun dabi'u allati warada shar'u biha wa shari'a ta dole wal khilal al-hamida kyawawan ɗabi'u wa min mardiya da ɗabi'u ababen yarda allati arshada ilaiha wacce shari'a ke nuni zuwa gare su na farko min zahadati gudun duniya a zahadati duniya gudun duniya wacce kallon minha kanka mai duniya ka karanta karka biya wata in duniya abin da cike ko suke yayi sai maka ce wa alimu ba za ta biya kai wato الفمد أبي أعرف كيف أكل هذا يوم وبآلها كآل أهل الدنيا والسخاء هذا ما ميتمتا والجود دبيوة معنا ما لي يبقى تشد هو ما لي يبقى هو ومكارم الأخلاق الدوة تبيع ببا دعكي يبقى متجهتا في الشريعة وعلاقة الوجه هذا ما ميتمتا كان مثلا أخوان أخوان أجيب كذا كذا وكأي بمكنت فكان أجيب كهات يريد كذا كذا كذا كذا كذا min khairu khurujin ila haddin khala'a amma ba tare da ka fita ga iyaka wato ta kunya ba ko ta rashin kunya ba ma'ana da rashin fuska haka sake fuska kuma da zai ta zai bayan zuwa ga arena abin da ke rike da shi walhin ka zama mai juriya wa sabar da haƙuri wa tanazzuri da tsakaka an da ne isa ga dukkan wani abu na kaskanci ko sana'a ta kaskanci da ni in istifadi sana'a ta kaskanci akwai sana'o'in da a ɗabi'a mutane suna iya gane cewa wannan ɗabi'a kama a ce ɗabi'ar wanzanci kada malamin sana'a wanzanci don faɗa cin al'akalaku siya ibn eh, hajj ai malam yana ina iya eh, mun gashi dai da da kasa ta wanzanci ya ta a ah, wannan kenan نعم وملازمة الورع كلازمتي الورع التأمين والخشوع بالنسبة للقرآن الله والسكينة بالنسبة وقار شيء ما بالنسبة والتواضع لك أنت عندك والخضوع لك أسألت لك يا الله ولا لك أنت عندك يا جماعة أنت عندك أسألت لك يا الله واجتناب الضحك كان ينسى تلك يا معنا والاكتساب من المدش كان ينسى ta barkwanci albarki kar ya yi yawa shi an bashi ya wula da mutu a ba'i shari'iyya kalazunci ayyuka na shari'a duk abin da za a gana karin kai za a ga ya yi daidai da shari'a kan zaman zurfi kamar yin tsabta bi idarsu ausafi wato tsabta don kawar da datti ko dauɗa wa shuhurin latti don kawar da gari. التي ورد الشرع بإدارتها والشريعة بدا قوليته كقصف الشارع كما الذي كاشم بازو وتكلم الأطفال من كبرته كلا أن كما الذي فرته كذكو ذكو وتفريح اللحية يتاتي بمنية وإذا الروائش دكودا وتونوالي الكريعة عبيدي والملابس المكروهة كان يتنشي اكتفى في وندك عبيدي عبيدي وليحذر ما لم يتجا بالطين يبدو كل الحذر ذكر أنه يبدو يبدو ومن المحذر يبدو حسد ورياء الرياء والعجو يجي جيدا كيسا واحد واحتكار جاري يني فنسي رأينا وننسى وإن كان دونه كودا بكيسا بحكومي كيف أفل توجه أي أنا مرد رأينا أي كاسم بتركومي فا أي جاري مين بناك وين بقي يا وطبع أن يستعمل الأحاديث الواردة idan ga aiki da hadisan da suka zo fi tasbishi wa tsare wajen yin tasbih da hayrala ma'ana kada ya ce shi tun da qur'ani ta karanta ba zai yi askar da ake yi ba askar sabahi wa tafiya kula da su kamar da yana ganin wani qur'ani to da kuma sunna ne qur'ani shi ya zo da su sunna kamar da yana ganin qur'ani shi ya zo da sunna wani abu yi malama kamar sunna al-azkari daga cikin zikirai wadda awar da addu'o'i wa an yuraqib Allah ta'ala يدين يوم هربوا الله سبحانه على في سره وعلانية وعلانيته أجلته ويحافظ على ذلك ونكيا ويوشي رجعوا سنع على أسكيل مرك وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى إذا ما قواته مقومة لما ننسى وجن الله تعويل بالعين من عالة إذا رجع إذا ما شكلا في جميع أموره أسكيل ننسى باكي على الله تعالى مقومة على الله تعالى طفل ربيع في احسان المعلم لطالب القران شوكي تاو مالمي لطالب سنه القران معناه مالمي شوكي تاو طالب وين في تاو دكان وانا اقدر تكتاه وينبغي يا وين بقي لو يا وجبا مالمي ان يرفق يتوسع بمن يقرأ عليه واللي يكو يا ترى شنو السبب ويرحب به يمر ابدا كان يا ابو يا ابو ترى اوري مسلم ويحسن إليه يشوك تعالى قصة يحسب عليه ما والولي يدي الآن من يدي يشوك تعالى قصة والولي يدي وقال وروينا عن أبي هارون العبد قال كنا نأتي أبا سعيد أنكر أولي أبو هارون العبد يتي من قد أنت من أزواء وأجل من أزواء ودع أبو سعيد الخدري تابع في التنفيق ويتي مرحبا مرحبا عليه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وصية كما قلنا فيه في إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في إن الناس لكم تبع متعني ومبيا كل ذات بيبايا وأبايا وإن رجالا للي وسمى ذات يأتونكم ناس من هزومكم من أقطار الأرض لقوا ساسنين الدنيا لبندبا يتفقهون في الدين لنسكوا يحدين وإذا أتوكم إذا سنوكم فاستوصوا بهم خيرا كمثل نسيها يعني. وتوكي التامس رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وروينا نحوه في مسند الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قتل رضي في نصح المعلم يطالب القرآن وإكرامه قتل اليد أكن فيها رمان من الذي وسأل القرآن وإكرامه من يكير وماشي وينبغي أن يبذل لهم النصيحة يا وجب أن يبذل لهم النصيحة إليه مثل النصيحه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دوما نحن الدين النصيحة في يعني لله لعله لكتابه وهو ولتقنسا وغلتاهنسا ولرسوله ولأئمة المسلمين معناها نصيحة أن الشيء كريم جاي وجاي مستشوى تقول هذا الله كريم جاي تقول هذا القرآن والسنة كان جاي تقول هذا من رحمة الله كان جاي تقول هذا جابور المسلمين وعامته تقول هذا ما دكا ما مسلمين ما دمنت إلا ما ما عمري هو مسلم ومن النصيحة لله تعالى وللسالك يترغتين نصيحة لألّه ولتابع كرام قارئه وقارئه أدين اليوم من كرنت لتابع الله إن لكما ما طالبه لكو آلب من لتابع الله وإرشاد أمين ستبلسي إلى مصلحته بدون مصلحته دعوة الذي كان مصلحته وما كنت في يا مسلم من أن تتبلغ الصناعة ka dinga yin kaza kaza zai cutar da ke kaza ba zai cutar da ke ba kaza kaza wa rifqu bihi ka dinga so su samu sa hum sa'atu ka dinga taimaka masa ala talabihi akan abin da ke neman na ilimi bi ma akan gurgurin iko wa ta'alluf qalbi talib ka kokari ka ja ka jawo zuciyar ɗalibin ka zuwa gare ka wa an yakuna mashan sam'an ya zama cewa mutum ne mai taushin hali bisa alimi a san da ke koya masa karatu ya rikin cikin sauki متلقفا بجنم توسع مسا ومحاربا له على التعلم وكان بكل الشيء أكم كوين إلم وينبغي له جاوز بقريش أن يذكره كدنا سنة تدشي فضيلة ذلك فلا نرشي وننكرات ليكون سببا دوما نهزم ونسأل أن يكون شاقي لذيك أرامة الشاقي وزيادة في رقبة ذيك أرامة يمسك آلي أكيم وإنسان إلم ويستجهده في الدنيا kuma ka dinga tsara nuna masa abin da zai sa guji duniya ko ka suna ɗalibi kar ya zarge duniya wa ya hu an rukuni ilaiha kuma ka kaure shi kanta ka kaure ɗalibinka an rukuni ilaiha akan wato karkata zuwa ga duniya wurin kira da biya ko rutuwa da ita wai da kira ka dinga yawan tuna wa ɗalibinka cewa an da shi galibin qur'an shagaltuwa da qur'ani wa sa'irul ulumi shar'iyya da ragowar ilmai na shari'a ko tsarikatul hazimina ita ce ƙarshen ƙwajirci hanya ta masu ƙwazo masu himma wa ibadun lahil arfi ce hanya ta bayan allah masana allah wa na zalika wannan matsayin mutum shigarci da ƙwar'ani shigarci da ilimi rutubatul anbiya wannan shi ne matsayin annabawa sadawatullahi wa salamu alaihi ajma'in wa yanbaghi ya wajaba an yahnu ala talib ya tausasa ga ɗalibi ƙasar ƙasa alin shi na asali dinkuto an gane ko ma'anar fi tausasa wa ya a bi misali ya kula da masana ɗalibi ka artinani misali ilimi kamar da ke kula da masana kansa da kula da ɗalibinsa misali iwalabi kamar da ke kula da masana ɗansa wa yi duniyar muta'allima ya tafiyar da ɗalibinsa majara wani biyu a matafiyar ɗansa ko duk ɗalibin ka ɗauki shi hankali shafa ɓata a rai yadda za ka dana tausaya masa wani imani mai salihihi da mai da kai akan masana'arta wa sabri ala jafa'i kai hakuri kan jafa'i da wajenta wasu su'i adabi da mummunan ladabinsa wa ya zirahu kai masa uzuri fi killati adabi cikin karancin ladabin da zai ma fi ba'd al-ahyan aw lokuta fa inna al-insana domin shi mutum mu'aradun na naqais abun bijirarwa ne zuwa ga tawaya mana ɗan adam asali a fagen tawaya yake kai ne za ka kokari ka gyara shi lafiya ma musamman idan ka fi sagira sun dan ya zama mai karami in shekaru zai dinga maka wuta kwarai da gaske wayan babbi ya waje ba an shibba lahu ya so da sa ma ya shibba na yi yin alkhair abin da ke so da zuwa to abin da ke so kansa na alkhairi wa an ya karaha lahu ya kyamatar wa ɗalibi ma ya karau da nafsi irin abin da ke kyamatar wa kansa minan nafsi na daga wato tawayan kusan kai tsaye وقال سوى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تسمى البخاري وتسمى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذلك لا يؤمن أحدكم لمن كان كبايا شكا حتى يحب لأخيه الحياة والأنقى ما يحب لنفسه إلى كل في سوء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحرم الناس عليه mafi girman mutane a waje na in ci abdullahi dan abbas jalil ɗalibi na ni wanda na fito a cikin mutane kaf in ji ibn abbas ɗalibi na alladhi takhassa an-nas wanda zai tsallake mutane ya tsallake garuruwa da gidajen a cikin da su ilayya ya zo waje na mutum nawa ya bari ni ɗalibi na da daraja a waje na walau yasta'atu wallahi da ina da dama Allah ya ka'a zubabu ala wajhihi da rinka da dama in hana kula ya faɗa kan fuskar ɗalibi na da fa'altu wallahi da kina ina a fi ruwa yake ibn zubaba da ya kawo alaihi a wata ruwa yake wake ibn zubaba wallahi kuda da ya kawo alaihi kan faɗa kan fuskar ɗalibi na muhimmini ya kan ya ɓata mu